assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a barkaku da wani barkar sake saduwa da wani lokaci barkatu da wani barkamu da yau jama'a eh, insha Allah barkatu da jama'a muna muku fata alkhairi ai sallar jama'a da mi lafiya kuna cikin koshin lami lafiya ko to a tare da da hayatu wanda kun kai sani durangun soyayya kadai sai Nijar. masoya fata da kai gaba ku muna kai da kowa da sunansa insha Allah mun gode da irin kokarin da kuke muna a cikin channel YouTube mu ku ci gaba da biyan abubuwan da muke dora na kawa da shakatawa kuma da bandariya insha Allah muna da kowa muna muku fata alkhairi masoya muna muku fata alkhairi ku ci gaba da bibiyan a kodin lokaci a cikin cikin channel YouTube namu Hey. Eh. za ku zo mai sani ya shiga cikin canan youtube namu ya saurari abubuwan da muke durawa na yanayin duniya da shiki da yanzu duniya ka gani kana ce, allah yana tashi eh, idan za ka shiga cikin channel youtube kin za ka rubuta bubakar manu tv insha allahu za ka samu kayatacce abubuwan da kake so a cikin channel youtube kin na bubakar manu tv hey. Eh. Ayatonin Rangumi Magananan Libya nan Libya Tripoli. alkari kuna da rumbun Soyayya. Muna gaida kowa da yadda kuke muna mun gode Allah saka alkari kuma Allah ya taimaka mana yadda mun ka tafi da wannan tafiya kuma Allah ya taimaka mana mu kara samun dama kuna kara faɗaɓkan mu ga yadda kuke son mu yi idan mu yi kuskure kuma ku gaya mana ku ce mu yi kuskure wannan wuri mu gyara eh kawai insha Allah za ku samu ƙayataccen fina-finai na ban a nan libya za ku same su insha Allah suna nan fitowa za mu fara ɗauka su cikin kwana biyan nan insha Allah da sabon waƙoƙin da za mu fidda muku insha Allah eh, ni ne hayatu rumbun soyayya kare sai eh, kuna tare da bubakar falawa insha shi ma falawa yake nijar yake eh muna gana man kaɗu abokina ne kuma ɗan uwata ne kuma abokan sana'a ne gaba ɗayan kuma Allah ya taimaka mana ya ɗaukaka mu insha Allah amin ma ne muna gaida kowa na faɗin Nijar gaba ɗaya faɗin Najeriya ma duniya ma gaba ɗaya muna muku fata alkhairi kuma mun gode iya kokarin da kuke muna insha mun gode Allah saka alkhairi muna gaida masoya insha ku yi mana ku mana kararrawa eh ku yi mana insha Allah kuna tare da hayatul bunsiya karin sai fata alkaji muna muta